denis kamar yadda masoyanta suke son kiranta tana rike da diploma a fannin bada ilimi da kuma lisansa ta harshen faransanci da ingilishi kan bada ilimi da ta samu a jami'ar tawa ta bar duka waɗannan takardu domin mai da hankali ga aikin zane tare da kamfaninta mai suna denis a alƙalamin zane zan iya cewa cokali na ne don da shi nake cin abinci diploma ba su ayyana mu tun firamare ina ina zane, ina yin kayan adon ɗaki, ina zana mutane, kuma ina yin rubutun zane, ina kuma sa fenti na gidaje, ina samun wahayina ne cikin rayuwar mu ta yau da kullum da matsalolin da matasa suke fuskanta. Zainabu Nomau na hidima cikin kungiyoyi musamman ma cikin kungiyoyin matasa amma cikin waɗanda ke kare mata bayan rasuwar mijinta tana tare da ɗiyarta guda. Allunan zane-zanenta suna bayyana damuwarta tunaninta ta da ra'ayoyinta zane na kasancewa wata hanyar keɓancewa. Ina ɗaukar ma'udai kamar matasa da nauyin da ya rataya a wuyansu, mata da cin gishin kansu, saka yara mata a makaranta, Fenti ba za a taɓa iya cewa an kare shi ba. Wata rana yana ɗauka ini guda, ini biyu, wata ran ma sai in ɗauki wata guda in dai ban samu isasshiyar dama ba. Na ci tukunci a wata gasa na ƙananan kamfanoni tare da ƙasar Burkina Faso a shekarar 2021. Horo cikin horo matashiyar mai zanen mai shekaru 32 na neman kwarewa sosai mai shawar zanenta Habibu Abdullahi ya dulan na ɗaya daga cikin su ya kuma bayyana ta a matsayin wadda ta kware. Muna aiki tare tana da kuzari kan abin da take yi kuma tana kaunar abin da take yi wannan shine karfin nata. burin da ke cikin ranta shine buɗa wani shagon kayayyakin fasa'ar zane-zane domin taimakawa 'yan mata da bu samu shiga makaranta ba ko kuma waɗanda aka fidda daga makaranta ta hanyar koya musu zane